Matiyu Sura ta uku A wannan zamani ne Yahaya mai baftisma ya zo, yana wa'azi a jejin Yahudiya yana cewa, Ku tuba domin mulkin sama ya kusato. Wannan shi ne wanda annabi sha ya yi maganarsa ya ce, Muryar mai kira a jeji yana cewa, Ku shirya wa Ubangiji tafarki. farki. ku miƙe hanyoyinsa yaya kuwa yana saye da tufa da gashin raƙumi yana kuma ɗaure da ɗamara ta fata abincinsa kuwa fara ce da ruwan zuma sai mutanen urshalima da na dukan yahudiya da na duk ƙasashen bakin kogin urdun suka yi ta zuwa wurinsa yana yi musu baftisma a kogin urdun suna bayyana zunubansu amma da yahaya ya ga farisa da sadukiya da yawa sun taho domin a yi masu baftisma sai ya ce musu ku macizai wa ya gargade ku ku guje wa fushin nan mai zuwa ku yi aikin da zai nuna tubarku kada kuwa ku ɗauka a ranku cewa ibrahim ne ubanku domin ina gaya muku Allah yana da iko ya halitta wa Ibrahim ‘ya'ya daga duwatsun nan. ko yanzu ma an ɗora bakin gatari a gindin bishiya saboda haka duk bishiyar da ba ta ba da ‘ya'ya masu kyau ba sai a sare ta a jefa a wuta ni dai da ruwa nake muku baftisma shaidar tuɓarku amma mai zuwa bayana ya fi ni girma wanda ko takalmansa ma ban isa in rike ba shi ne zai yi muku baftisma da ruhu mai tarki da kuma wuta kwaryar shikarsa na hannunsa zai kwa share masusukarsa sarai ya taro alkarmarsa ya sa a rumbunsa amma buntun sai ya kone a wutar marar bituwa a lokacin nan ne yesu ya zo daga ƙasar galili ya je kogin urdun wurin yahaya domin ya yi masa baftisma yahaya kuwa ya so ya hana shi ya ce ni da nake bukatar kai ka yi mini baftisma ka zo gare ni? Amma Yesu ya amsa masa ya ce, Bari ya zama haka a yanzu, domin haka ne ya dace mu cika dukkan adalci. Sa'an ya haya yardar masa, da aka yi wa Yesu baftisma, nan da nan ya fito daga ruwan, sai ga sama ta dare, ya ga Ruhun Allah yana saukowa da kamar kuciya. har ya sauka a kansa sai aka ji wata murya daga sama ta ce wannan shi ne ɗana ƙaunatacce na wanda nake farin ciki da shi ƙwarai